kin san wani abu a'a wallahi kuwa biki ga ɗinkin sallata ba wallahi kika ganshi sai kin sha mamaki kin ga lisalisan sanda abun ya siyo wallahi suna abin da ba a magana kin gan ke kin gan kuwa suna da kyau wallahi manyan lissi suka ya su manya manya gaskiya ki shaka sallar za a dan je a yi shilin sosai Me ke faruwa? Kamar yaya? Ko kasuwancin ne dai aka dan samu wani takasi a cikin shi. kasuwanci sai da ya eh To kuma ya na zo ban same ka yadda na saba samun ka ba. Na same ka fuskan ka ya canza da ganin fuskan ka akwai damuwa. Ah, wannan ba wani dai labaru ne muke dubawa haka game da ta masu shahada. Alhaji ta shahada an sake samun wasu shahidan ne? Kamar yanzu a halin da ake ciki aiki masu shahada duk aiki idan ka riga ka fara shi kana cin karfinsa za a waye gari an kawo karshensa ita masu shahada ba haka lamarin ta yake ba hmm. amma bar wata sissa da ciki to haƙi ta wata ta kula da wannan cikin hmm. a haife shi a rene shi a kula da shi har ya zama mutum na wani ba karama aiki ba wanda a halin yanzu da ake ciki muna shi na sama da dubu muna da ainihin 'ya'yan shahidai sama da dubu biyu da wani abu muna da iyayen shahidai daga uwa zuwa uwa wajen dubu da wani abu matan ya zuwa yanzu muna da shida da wani abu yanzu duka wannan ne su tana kamar su shahada da kuma halin da ake ciki mafi yawa 'yan uwa ba su fahimci wannan haƙƙin ba ma da ake magana mafi yawa shahidan wanda suka gaskata ma alƙawari hmm. sai ka suke dama su ne suke da komaji da fahimta to yanzu aiki na karuwa biyan haƙƙin shuhada din yana raguwa wanda yanzu haka ga sallar nan ta laye tana taruwa dama fatun laya tana taimaka mana gayan gaske saboda 'ya'yan shahidan nan wasu na jami'o'i wasu ma na da suna karatu idan ka duba ko da a ce school fees nasu kawai a tam in an gaya ba kwallon kaza ta to yanzu gashi an ƙara samun shahidai aikin ya yawaita ya sama gani da salalle ya dinnan ta zo dama wannan fatu da ake bada suna dan taka rawa sosai to shine muke so da a ce yan uwa za su fahimta kowane dan uwa ko da ya biya a dawo? wannan layya dinnan da ake yi akalla dama duk dan uwa ya san da wannan to sai nake ganin ko da dan uwa bai yi layya ba ya duba cikin makwabta da 'yan uwa da abokan arziki dama dai ta wannan fata ta dama dai akan bada sadaka ne to shi muke so kowane dan waye fahimci wannan akalla ya sa kai cewa kai ni ko sai na samu mu asafati da Allah ya da ko da mutum bai yi ba dama dan uwa zaunan ne idan yi zai kawo wannan fata to fatan mu kowane dan uwa ya ji lallai akwai bukata in kawo wannan fata akwai dan uwana akwai yayana wanda suna tausaya ma wannan harka mm. ina sa ran idan na je na tambaye za su bada da haka gaskiya yan uwa inda ya kamata kowane dan uwa da zai ya kama masa fata akalla to idan aka tattara in ka duba da yan uwa aka ce kowa ya kawo fata daya to Allah da fata din ta za ta rufe mana wasu matsaloli da yawan gaske ya Allah alhaji to Allah shi ba mu mafita da yan uwa za su gane wannan abin ai mai masoki ne kada mutum bai yi layya ba kuma makocin shi ko wani dan uwan shi bai layya ba wanda zai iya sadaukar mishi da fatan ni ina ga yan uwa ko kan kanka ba sai ka je bara ka je ka siyo fatan lanya ko ɗaya bace ka je ka kai mu mu'assasa kaga ai za a karu da ya zama an samu tilin yan uwan da ba su yi layya ba kuma sai ya zama ba fatan lanyan to amma yanzu sai mutum ya je ya siyo da kanshi sai ya zo ya kawo mu'assasa kaga sai ta kara samun abubuwan da za ta ci gaba da sai da ta fatan mm-hmm. a kare sai ki kaza amma idan muka tattara mu muka can kamfani tana dan yin daraja tana yin daraja ka gani wani ma ana bashi shi kyauta bai ma san abin da zai yi da shi ba da ka bashi kuɗi kalilan zai baka fata lallai akwai tsare-tsaren da aka yi wuraren da za a kai akwai markazozi na yan uwa ko ina to ana akwai masu aiki sannan suna karba sannan akwai akwai wakilan mu'assasa hmm. suna nan su ma suna karba hmm. ka in ma dai mutum mutumin gari ne idan ma ya ga dan uwa kawai ya bashi in ma ba akwai lambar waya a jikin wannan pamphlet da aka rarraba ma al'umma da an kira shi an kai markas sakon ya kai insha Allah kamar waɗanda suke nesa din nan mm. wanda kawowa markas din ko ba samu ganin wakilin mu'assasa ba mm. to abin da ya kamata in aka bar ta haka nan za ta lalace mm-hmm. to sai a bude ta dan shafa mata gishiri eh. yadda in an sa gishiri za ga ba za ta lalace ba amma gishiri ba ta lalace a ba ta komai insha mm-hmm. Allah amma kan idan aka sa ta a da aka aje kafin mm. sa ma ta lalace in aka kuma za ta rubi sauran ta lalata eh, wannan ne abin da ke gaskiya al'amarin shuhada wani al'amari ne mai girman gaske saboda kaga dai nan duka mun gurin mu nan ne ko to fatan mu dai Allah ya bamu ikon abin da zamu tallafa ma iyalan shi saboda kaga ko ta janibin karatun su idan kawai ya zan an kwanta ne ba a iya musu wani kokari to zaka ga karatun yaran ma ya samu rauni sannan kuma musamman zaka ga waɗanda aka tafi aka bar su da iyali an bar su cikin damuwa sosai zaka ga yau da gobe ma larurorin yau da gobe to in ba irin wannan aiko mutum zai ji damuwa sosai saboda haka fatan mu dai to Allah shi tausaya mana kuma ya jibinci lamarin mu kuma mu ma Allah ka ba mu shahadar nan ka sanya mu riski shahidan mu sannan kuma Allah ta'ala ka ba mu ikon abinda zamu mu iyalan shahada saboda gaskiya wannan abin yana da girma sosai yana da girma ko ba ko bi shi kin san malam shi ya sai tauna masu shahada. kuma ya dora wannan haƙi kuma duk shekara yakan ce ni ganawa eh, yace kuma dukkan dan uwa iyalan shahidi suna da haƙƙi a kansa yanzu ni abin da ya fita da min hankali idan kana tare da dan uwa hmm. ya zama na Allah ya shi da shahada da dai za ka yana kula da 'ya'yansa ya makaranta ilimin su komi da komai. to idan aka yan uwa ba su ɗauki matakin da ya dace ba za a waye gari iyalan shahidai ba za a biyan kuɗin makarantar su ba to Allah kar ka nuna mana wannan lokaci gaskiya gaskiya lokacin mutum ya riski wannan lokacin to bai ma san yadda zai kasance ba kai larura gaskiya ba ya karama ba saboda yanzu a ta shahidan yanzu akan ce duk shahidi yakan ziyarci makusantansa da yawa tarihi ya nuna to abinda na nakan ji matsoro kaddara shahidi ya kawo ziyara sai iske gidansa misali ana cin garin kwaki da manja zai ga kama an ci amanarsa to akwai buƙatar gaskiya 'yan uwa su fahimci wannan haƙin da ke kansu da 'yan uwa sun fahimta sun yadda sun biya ba mu da wata matsala alhamdulillah muna da adadin da wanda inda kowa ya biya to ba za a samu matsala na tafiyar da iyalan shahidi din ba amma gaskiya a da ana hannu baka hannu kwada daga kowane lokaci ana cikin larura sai dai fatan Allah ta'ala ya taimaka mana Allah ta'ala ya sayan wasu fahimci abinda ake kiransu a kai a daukan nauyin da suka yi ma Allah ta'ala alƙawari kin ga yanzu misali abin da ya shafi sistocin wajen biyan haƙƙi din nan hmm. wasu wuraren sistoci sukan zama yan tauro biyan haƙƙi nan kin ga yanzu abin da ya kamata ya hau kanki duk wasu 'yan uwa da abokai da makusanta wanda ake tare ki rika waye musu da kai haka za a yi ta hakuri har Allah ta'ala ya sa su fahimta tunda soci suna da yawa cikin harka in ka duba adadin su da yawa yawa inda kowace za ta soke hakkin za ta ga to to kin gani sosai sosai su shi wannan hakkin ne kamar mutanen da zaka ga ba 'yan uwa bane amma suna da son yin abin da zai zama sadaka ko wani abu mutum na iya jan hankalin su kansu ba da wannan haƙƙin cewa daɗin to ba marayu ba ne hmm. Manzala ce wanda ya shafi kan maraya ma'ana mu mujarrabi ya ji tausayi hmm. ya ce ni da shi ka hata ni haka ne wannan yatsun guda biyu a aljanna to ina ga ɗan shahidi wanda ya gaskata ma Allah ta'ala alƙawari aka kashe shi saboda Allah wanda ma baban shi zawo da amai ya kashe shi ko hadarin mota ko shekaru Mu mujarrabin maraya aka ce wanda ya ji tausayin maraya manzo Allah ce ni da shi ka hata ni haka muke aljanna to ina ga kuma ɗan shahidi wanda babansa kashe shi aka yi ba bisa wani dalili ba sai dan ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to in ka tai in ka ba da gudunmawa ga wannan ai karshen maraya ke ai an kore fatan mu dai kowa na iya bada kwarai da gaske tunda ana batun marayu ne In eh, ku isa da wannan sakon ko ina insha Allah Allah ya taimaka in ban da rashin ilimi ba ki je makaranta ba ta yaya za a yi a ce mutum ya yi matarsa saki ɗaya biyu har saki uku kuma ya koma yana zuwa gurinta wannan wauta ce da tsantsar jahilci kuma kin san fa akwai kuɗin sadaki na a gidansu wannan mata ta ci mata ko dai kana so ka kwace mai matarsa daman kin saba zagi na kwanaki ma haka kika zage ni yanzu ma kin zo kina zagi na wannan ba komai bane illa rashin ilimi da tsantsar jahilci ni na zage ka alhaji sharri kuma za ka yi min ko ban yi niyyar aure ba ma akan irin wannan wulakancin da kike min a cikin gidana ba dole in ƙara aure ba babu makawa akan wannan ƙudurin da na ɗauka babu canji in ban da rashin ilimi da baki je makaranta ba ya za a yi mutum ya yi mace saki uku saki ɗai ɗai ɗai ɗai guda uku ya sake ta kuma ya dawo yana zuwa gurinta bayan mata ta ce na riga na biya sadaki a kanta. Assalamu alaikum. ina yaƙi a gida ina yaƙi a waje yanzu ga yaƙi nan ya kuma mun a gida to ba zan yarda ba ba zan yarda sai yaƙi da yaƙi amu alaikum salam baraska barka da zuwa wallahi kai alhamdulillah na yi farin gani farin ciki da ganinka domin duk wannan zirga-zirgar da nake yi a balan nan takaci ka nake ta yi ya za mu wannan lamarin wallahi to bismillah bismillah mu zo mu tattauna lamarin da ya sha mana kai bismillah zauna ta. to malama ke kuma sai ki ba mu wuri ko za mu sirri ni ma sirri nake so a yi da ni ai daki na ne ai sirrin da ni to idan ɗakin ki ne ai ni na ne barista kaga wannan mata ko ka gani kaga abin da kake min dan haka nake so in ƙara aure ba dan komai ba ne saboda matsalar da ne cizo a gida ba dare ba rana yau ta gwagwaye ni gobe ta cije ni alaji idan kana so in fita sai ka bani kudin cefane in tafi kasuwa dan zan je in yi cefane kai nake ta zaman jira tintini ka gani ko rasa ka gani wai yanzu in ban da rashin kunya da rashin tarbiyya kana cikin gidana amma wai tana tambaya na in ba ta kudin cefa ne yanzu duk tsakani na da ita ba zan ba ta kudin cefa ne ba sai lokacin da ka zo shine zan ba ta kudin cefa ne to wallahi ya zama dole in auro yarinya danyen jini domin ta zo ta ɗauke min wannan kewar ba zai taɓa yiwuwa in dinga zama da tsohuwar mata tana ga samun ƴa a hannu ba wallahi ba zan lamunta ba alhaji ai sai dai hakuri. ba tsohuwar mata ba kokon lahiya ce su mata da ɗabi'atan sai an yi haƙuri da su to barista gobe fa za mu koma kotu wadan haka wani irin tanadi aka yi mana ai alhaji kar ka samu damu insha Allah rabbi mu muke da nasara domin muke da hujjoji a hannu saboda haka abin da muke fata kawai Allah kai mu kotu ka kwantar da hankalin kamar da mu nasara to barista gobe in Allah ya kai mu karfe ne mai kamata in shigo kenan alhaji kar ka damu zuwa na da sauri shi muhimmanci duk lokacin da ka gama al'amuranka sai ka zo fatan mu dai ka zo akan lokaci domin a ɗora muku aure ka tafi da matarka to to to to alhamdulillah alhamdulillah wannan yayi kyau wannan yayi kyau ba rasu bismillah ba ji da shi dai ko me za ku kulla dai ku kulla alkhairi don abin da ka shuka shi za ka girbe Ya wannan sai a sa mata mota ya ba ni yawa da shi ke shi ke yawa san ka lafiya san ka lafiya da kai da namu insha Allah girbe Ya wannan sai a sa mata mota ya ba ni yawa da shi ke yawa shi ke yawa sauka lafiya sauka lafiya na gode insha Allah